A taro da manema labarai jiya Alhamis gwamnan na Kano Abba Kabiru Yusuf ya yi watsi da zantukan da ke cewa sun samu rashin jituwa da jagoran su Rabi Musa Kwankwaso. Wannan kujera ta gwamna ya kamata al'umma su sani. Allah ne ya bani. Amma na mutumin shi ne sula. Su ake silar da Allah ya nufa na zama. Shi zan shiga ciwo mutunci. Har a ce wai ya kira ni sau talatin da kaza ban ɗauka ba. Amma ni na sani mai girma jagora ya sani ƙarya ne batun tsayar da 'yan takarar shugabancin ƙananan hukumomi da aka yi kwanakin baya da zargin almundahanar kuɗaɗen kai ɗalibai ƙetare da badakalar cinikayyar kwangilar magunguna da ma'aikatar ƙananan hukumomi ta kano ta baiwa wani kamfani mallakar guda daga cikin 'ya'yan rabiu musa kwankwaso na daga cikin lamuran da ake dangantawa sun gurɓata alaƙa tsakanin gwamnan da tsohon sanata rabiu musa kwankwaso amma a cewar sanata mas'udu el jibril doguwa guda cikin waɗanda suka yi tafiyar siyasa tare da sanata rabi kwankwaso gwamna abba kabiru yusuf ya wanke kansa a jiya sai dai akwai sauran rina a kaba idan tasa ta haɗa shi da shi da kwankwaso kamar yadda yake cewa harshe da haƙori ana ɓata ko ana saɓa to mutane su saurari lokacin da wannan harshen da haƙorin tsakanin kwankwasa da shi da abba tasu za ta haɗa su su yi wani abin da zai zama wato sun samu saɓani a junansu amma yanzu ina tabbatar musu da cewar babu abin da za su ce za su haɗa abba da shi da kwankwaso ko ba komai abba isa ne, akwai abu guda biyu abin da zai gane shine yana tare da kwankwaso yana kuma tare da jama'ar kano to ina so in tabbatar masa sai ya auna tsakanin abu guda biyu wallau ya yi abin da jama'ar kano suke so ya ɓata wa kwankwaso ko kuma ya yi abin da kwankwaso ike so ya ɓata wa mutanen kano kuma ni na tabbatar yadda na san mai girma kwankwaso inda ya san lokacin da zai tsaye da abba abba ina da kafafun nan na ba zai tsaye da shi ba saboda haka har zuwa yanzu abu bai da kafafu sai dai masanin kimiyyar siyasa dr sa'idu ahmad dukawa na jami'ar bayar kano ya ce batawa tsakanin ubangida da yaransa na siyasa bayan an kafa mulki ba sabon lamari ba ne a siyasar kano tun shekarun tamanin. idan an kalli abin za a ga kamar yana ganin da jam'iyya da gwamnati na ne raba wa mutane makamai kawai yake kowa ya nuna masa iya mahallinsa don haka yana ganin ya gama sallama abba ya ba shi kujerar gwamna ya gama sallamar kwamar um, kwamadar abdulsalam da ibashi ta dubiti ya gama sallamar 'yan majalisa da ibasu takarar majalisa har suka ci zaɓe shi ya sa A naɗinsa da waɗanda za su yi takarar ƙananan hukumomi bai la'akari da me gwamna yake so ba me dipiti gwamna yake so me 'yan majalisa suke so so ba a'a kawai shi ya san mabiyansa shi ya san wa ce ije ina shi ya san wa zai baiwa ne abin da yake yi kenan wanda wannan wani sabon salo ne ma fiye da wanda aka saba ji da gani wanda zai wahala wato kowace gwamnati ta iya jurewa wannan eh, magana ce kawai ta lokaci to yadda za a yadda cewar ba ba haka ake mulki ba babu yadda za a yi wani ɗan adam a tsarin dimokuraɗiyya ya ji shi da hula sharika lahu ne to a nan gizo yake saƙar. Zargin ba da goyon baya ga masu rajin gwamna Abba Kabiru Yusuf ya tsaya da kafafunsa shine ya sanadiyar dakatar da sakataren gwamnatin jihar Kano Dr. Abdullahi Baffa Bichi da kwamishinan sufuri na jihar Kano Muhammad Dugwal daga jam'iyyar ta NNPP a watan jiya kuma har ya zuwa yanzu babu wata sanarwa da ta tabbatar da cewa an dawo da su cikin wannan jam'iyya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.